salamu alaikum Tusfullin Nijar. Wannan ɗan Nijar ne ya ga ya lashe gasar jidoka ta Afirka ga baki ɗaya. E kamar da kuke gani kaɗan daga cikin wannan image. Mai suna Abdulaziz Jibo, champion d'Afrique ɓangaren jido. Ya lashe gasar jido ta lahiya Afirka da ta wakana a yawon da ke ƙasar Kamaru. Minano ya lashe gasar na nauhin kusan kilogiram 55 inda ya dauke ya yi nasara a kan ɗan ƙasar cote d'ivoire eh, inda ya yi nasara a kan ɗan ƙasar cote d'ivoire a wasan ƙarshe ma'ana final kenan abdulaziz jubo shine zakaran afirka ga baki ɗaya na gasar jidoka da nauyin 55 kilogram inda ya lashe ya ɗauke dan kasar cote d'ivoire a wasan karshe kenan a final hmm, wasan da ya wakana a yawunde da ke kasar kamaru muna yi barka muna taya shi barka muna taya 'yan ƙasa barka muna taya kowa da kowa barka muna murna muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba da wasu nasarori kuma allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi gida lahiya muna yi mishi barka kuma muna yi mishi jinjina sosai sosai da daga tutar ƙasar mu ta nijar a idan kasashen afirka gabaki daya ga ce wadda ta hada kasashen afirka ne ya lashe ta idan abin alfahari ne ga dukkan dan nijar muna taya shi murna kuma muna yi mishi fatan alheri muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi gida lahiya